Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa, barkanmu da waraka, barkanmu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV. Tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta karantar da ‘yan uwa da wanda suke son su koyi yaren Faransanci. ‘Yan uwa ina mana ya azumi ya ƙishirwa, to a dage azumi ko kuma ce watan azumi wata ne na neman lada sosai kuma ana samun lada sosai wata ne wanda Allah Ubangiji yake karɓan duk roƙon da bawansa ya a ciki to mu tsaya da kyau mu roƙi duk abin da muke so a cikin wannan watan kuma Allah ya sa ya yafe mana kurakurenmu a cikin wannan watan Allah ya sa muna cikin wanda za a 'yanta su zuwa aljanna to akwai wayansu kalmomi ko kuma mu ce kalmar ɗaya ce amma za ka iya faɗin ta a salo guda huɗu a faransanci kalmomin da muka ce su kala huɗu ne kuma duka kamar a buɗe suke nufi misali yanzu kamar za mu fara darasin mu mai da hankali tu fais quoi comme travail Tu fais quoi comme travail Tu fais quoi comme travail Mais comme un kamar aiki namu mais me kake kamar aiki wato mun bi kamar yadda su suka faɗa ne amma kuma idan muka zo a yarenmu na hausa idan mutum ya ce maka wani aiki kake yi kenan za ka faɗa masa aikin da kake yi shi ne nan abin da suke nufi din tu fais quoi comme travail me kake yi kamar a cikin ayyuka kana aikin kamfani ne ko kana tuƙin mota ko kai ma'aikacin airport ne da dai sauransu shine ana tambaya kenan kamar kana tambayar na biyun tu fais quoi comme travail tu fais me kake yi Kuwa, kom? Kuwa, me me ne zai zanto quoi menene kenan kamar shi ne kom aiki travail. Ceux qui sont voulant prendre le langue Yaoussa, Aiki, se travail. Kamar, comme, Kakei. Menene kakei. Mais kakei. tu fais quoi? za Nabiou. Shima, tu fais. biyu namatu feu namatu feu quoi? kuwa sushi shine dans la vie la différence entre deux mots dans la vie sushi shine dans la vie tu fais quoi dans la vie Mais que yi a nan ma ana nufin kaman aiki ne kana karantarwa ne ko kuma kai matuƙin jirgin sama ne kai ma'aikacin kamfani ne ko na gwamnati shine abin da ake nufi me kake yi a rayuwa tu fais quoi dans la vie vie la vie shine kaman rayuwa vie shine rayuwa to abin da ya sa an sali saboda rayuwa zaman kamar mace wannan e shi yasa ta zama mace da kamar a cikin rayuwa amma kuma a hausa zai zo kamar a rayuwa tu fais Dan la vie me kake yi a rayuwa za ka iya faɗa abin da kake yi ni matuƙin mutane, ni ma'aikacin kamfani ne ko kuma ni ma'aikacin gwamnati ne Layi na uku, c'est quoi ton travail? C'est, wannan duka ta ɗauko c'est ne. C'est quoi ton travail? Menene aikinka? Toujours travail aiki. Aiki, aiki. Menene aiki? Kinka, c'est quoi ton travail? Menene aikinka? Layi na hudu, tu travailles dans quoi? To nan ma travail ne, nan kuma mun ci travail ne, to nan L guda ɗaya ne, nan kuma gashi har biyu da S, da E da S. to nan ana tambayan ka kaman ayyuka da yawa kenan kaman mutum ya ce maka a ayyuka wanne kake yi a mai kake aiki Ta ka ka ce mai da rana ina zuwa yin aiki kaza da rana ina zuwa ina karantar a islamiyya da daddare ina zuwa ina yin sauran ayyuka ne travail ɗin kamar nan da yawa ne nan kuma guda ɗaya ne tu travail dan kwa a mai kake aiki dan kamar cikin ciki in kama muke za mu rubuta mu za mu ce a cikin mai kake aiki to ka gani za a iya faɗa haka ɗin ma amma dai za a fassara shi da hausa mai kyau a mai kake aiki to duka abu ɗaya ne ake nufin ana son a tambaye ka to me yasa kuma an kawo su kala huɗu? me yasa ba za a bari kala ɗaya kuma a tsaya ba bambanci shine wannan idan mutum ya girme ka ba za ka ce mai c'est quoi ton travail wannan kaman ka da shi baya ko kuma za mu ce kaman ka rena shi in dai wanda ya girme ka za ka ce mai tu fais com travail. Me kake yi kamar a ayyuka? Zai iya baka amsa eh ga abubuwan da nake yi. Ko kuma ka ce mai tu fais quoi dans la vie? Me kake yi a rayuwa a rayuwarka? Eh a rayuwata ga abun da nake yi zai iya faɗa ma. Nan kuma kamar sa'anninka ko kuma wanda kun saba ko kuma da da ka san shi kun taɓa rabuwa sosai kun sake haduwa ga wato rabuwar ku ta ɗan ja lokaci kun sake haduwa shi ne za ka ce so tan travel menene aikinka eh aikina ina yin kaza kaza rabuwar mu da kai din ti travel dan kuwa a me kake aiki a cikin me kake aiki a kamfanin wane nake aiki shine bambanci a kula nan wanda ka san shi ko kuma mutumin gidanku ko sa'anka amma shi daidai ko da sa'an ka ne inda ba ku saba da shi ba kamar wannan tufe kuwa kom travail ko kuma ka ce mai tufe kuwa dan labi wato shine bambancin su Allah ya sa ana fahimta za mu dasa aya daga nan sai wani darasi mu za mu ce muku a sha ruwa lafiya a yi darasi lafiya makaranta tv kada a manta da alamar like idan kai farkon zuwa ne kuma a cikin wannan tashar kada ka manta da alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ka ɗauki zaɓi na sama ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba a cikin wannan tashar mai albarka wato makarantar tv sai wani darasi